dubbannin 'yan najeriya dai suna kara tanzara sakamakon rashin kudade a wani al'umma yayin da dubbannin mutane dai suke da kudade a cikin asusunsu amma ya gagare su mura ko da an je bankuna ma ba a samu ake ba masu sauraro kamar yadda kuke ganin waɗannan suna ɗaya daga cikin ma'aikatan zenith bank yayin da wasu fitattun matasa suka shigo suke yunkurin balla bankin domin cin zarafin ma'aikatan hakan ne ya sa ma'aikatan ba su yi wata wata ba suka ɗauko tsani suke amfani da shi yayin da kuke gani suke tsallake katanga domin tsiratar da rayukansu daga waɗannan fusatattun matasan haka zalika za ku ƙara jin rahoton yadda a wasu yankuna bankin ta zanar ban ta kulle bankunanta yayin da ko an shiga ma ba cika samun network ba kuma ta kulle saboda gudun matsala ga fusatattun matasa musamman ma dai a yankunan kudu masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin da kuma halin da ƙasar take ciki game da wannan masifar da aka shiga na sakamakon rashin kuɗaɗe a nan al'umma babu tsafin ballatana sabbin sabuwar kira kuma yau dai bai fi da kwanaki katale rage a daina amfani da tsoffin kuɗaɗen a ƙasar ta najeriya ba shi yasa dabbanin al'umma dai suke tunanin wani irin hali za su tsinta kansu a ciki duba da yadda babu kuɗaɗen arin al'umma ga kuma masu sayar da kayayyaki musamman ma kayan masarufi mazauna ƙauyuka sun daina karɓar transfer saboda ana tsoron dai gudun fake alert amma ma sauraro kafin mu ma gundanar rahotannin kuma dai muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin irin halin da yankunan ku suka shiga game da wannan matsin lamba na sauya fasalin kuɗi sannan masu sauraro kafin mu ma gundanar rahotannin idan wannan shi ne farkon ka mana ziyara wannan tasha tamu mai albarka muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. ga dai cikakkun rahotannin dabbanin matasa dai a ƙasar ta najeriya sun fusata yayin da suka fara zanga-zanga da kuma yunkurin kona wasu bankuna amma dai alhamdulillah wannan zanga-zangar dai bata ƙara so yankunan arewa ba a dai can kudu ake wannan gudanar da zanga-zangar da kuma yunkurin kona bankuna yayin da dabbannin ma'aikatan bankuna dai suka fara rufe bankunan suna tsirtar da rayukansu daga halin al'umma. haka zalika dabannin matasa dai sun kara fusata a can jihar ta abekuta wani zanga-zanga ya barke a birnin garin abekuta babban birnin jihar ogun ranar talata inda matasa suka bazama cikin gari bisa karancin naira da halin da ya jefa rayuwar mutane a cikin halin inna lillahi fusatattun matasan sun kai farmaki bankin first bank da ke sabon da ke safon inda suka yi kokarin bankawa bankin wuta kakakin hukumar 'yan sandan jihar abibola yami wanda ya tabbatar da faruwar wannan mummunan aika-aika ya bayyana cewa suna lura da lamarin gudun kada lamarin ya sauya zani domin fa tabbas matasan fa a suke idan ba tare da an yi gagarumin kokari ba matasan za su iya yin aika da kuma illata dubannin mutane a garin musamman ma dai ma'aikatan bankuna dabbanin al'umma dai sun shiga wani hali sakamakon karancin takaddun naira a hannun al'umma haka zalika kuma a yankunan arewa da al'umma ma dai musamman ma masu gudanar da kasuwanci haka zalika da kuma masu gudanar da kasuwancin sayar da kayan masarufi su ma dai sun bayyana irin halin inna lillahi da suka tsinci kansu a ciki babu kwastomomi da suke zuwa sayayya haka zalika su kuma kwastomomin su ma dai suna korafi akan cewa ba sayar da kayan masarufi dai wasu su daga ciki ba sa karban transfer dubannin al'umma dai wasu gidaje da dama yanzu haka waɗanda suke samun damar ɗaura ɗaura murhu su uku a rana a ci abinci yanzu dai sun koma suna ɗaurawa sau biyu wasu kuma sau ɗaya wani ma dai da ƙyar ake samu a gidan abin da za a kai baki haka zalika ba wai kuɗin bane babu akwai kuɗaɗen amma dai suna cikin lalitar asusun bankuna yayin da takardun kuɗaɗe ke ci gaba da ƙara ƙaranci game da jefa 'yan najeriya cikin takashi da kuma tashin hankali a ƙasar ta najeriya sai dai gwamnatin najeriya ta ce cewa tana matsar gagarumin kokarinta domin shawo kan wannan matsalar domin tabbatar da an samu wadatattun kuɗaɗe a nan al'umma kuma kazalika gwamnan babban banki ya ce cewa su dai sun san sun fitar da wadatattun kuɗaɗe wadda za su ishi al'umma sai dai idan laifukan ya zama daga bankuna ne dai kamar yadda a babban birnin tarayyar abuja aka kama wani manajan banki yayin da suke kin hana yayin da suke kin ba wa al'umma sabbin kuɗaɗe sai su ringa ɗiba suna ojoro suna kaiwa masu kuɗi da kuma masu hannu da shuni game da wasu 'yan siyasan ana musu canjin sabbin kuɗaɗen ana barin talakawa a cikin wani hali na mawuyacin hali tabbas a yanzu dai a ƙasar ta najeriya ba irin abin da yake shige 'yan najeriya tuwa ƙwarya da kuma tsaya musu a wuya gami da sanya su takaici da bakin ciki face wannan sauya sabon kuɗin da gwamnatin ƙasar ta najeriya ta ƙarƙashin jagorancin gwamnan babban bankin najeriya wato godwin emefele gwamnan cbn yayin da dabbanin al'umma suka fara fuskantar cewa tabbas godwin emefele mutum ne fa mai taurin kai sai dai wasu kuma suka ce cewa ba fa ba ne domin shi ma dai umarni yake bi daga sama a halin da ke ciki dai bankuna da dama su ma dai sun fara korafe-korafe yayin da bankin zenith bank suka kulle bankunansu daga cikin wasu bankunan nasu da yake kasar ta Najeriya sakamakon cin mutuncin ma'aikatar tasu da kwastomomi suke a wasu bangarorin kasar ta Najeriya a yanzu dai a halin da ake ciki dai bankunan cbn daga cikin wasu jihohi ta kasar ta najeriya sun kulle bankunan su yayin da network din nasu ma dai ko da ka shiga mobile app za yi transfer abin da ya ba cewa komai sai wanda ya gwada ya gani domin tabbas dai akwai matsala. 'yan najeriya dai har yanzu dai suna ci gaba da addu'ar allah ya kawo mu sauki na wannan tashin hankalin da aka shiga babban abin bakin cikin ma shine idan ka garzaya gidajen mai ba su karban transfer haka zalika ba su amfani da pos mana dai ba su karban katin atm kawai dai ka ba su cash a sanya maka mai idan ba kai da cash to ba ba fa yadda za a zuba maka mai sannan aka zalika guraren masu pos ma kudade sun yi karanci yayin da wasu masu pos din babu imani a cikin zukatansu idan za su maka transfer sai sun caje ka makudan kudade wanda hannun cikin ka ya kada kuma ba yadda za ka yi haka zalika da fannin al'umma suna ta korafi yadda wasu ma'aikatan asibiti su ma ba sa karban transfer ga majinyata babu kudi a hannu mana dai babu cash sai dai transfer shi yasa dai gwamnan jihar kaduna ya sanar da cewa duk wani ma'aikacin asibiti su fara karɓar tarasuwa daga hannun majinyata domin matukar idan ba haka ba za a ƙara jefa ƙasar a cikin halin inna lillahi da kuma halin tashin hankali sai dai kuma mazauna ƙauyuka wasu su da dama dai sun ce cewa su ba bau san account ba ko da ma sun san account ba su san yadda za su gane jebin alat ba domin da haka wasu ke amfani suke yaudarar mutane mazauna ƙauyuka waɗanda ba wani ƙwarewa suka yi akan harkar buɗe asusun bankuna ba shi yasa dai wasu masu da kayan masarufi suka daina karɓan transfer sai dai ka ba su kuɗi cash wasansu kuma daga ciki ƙalilan ne dai suke amfani da pos idan kana da katin atm ka bayar a tsara a ba kayan abinci kuma shi din ma dai sai dai a takaita maka idan za ka yi sayayyan dubu talatin idan fa transfer ne bai ka tura dubu biyar ko kuma dubu goma ba wannan dai duk ana cikin wannan halin ne kafin wadin da yana karɓar tsaffin kuɗin ya a ƙasar ta najeriya idan wadin ya cika dai ba san wani hali kuma ƙasar ta najeriya za ta ƙara tsintan kanta a ciki ba duba da a yanzu an ce a dinga karɓar tsoffin da kuma sabbin to babu tsoffin ma na kuma sabuwar kira ina kuma ga an ce an daina amfani da tsoffin kudaden aksar ta najeriya a ina za a je a samu sabbin kudaden takardun da za a ci gaba da amfani da su dabbanin al'umma dai suna bayyana irin nasu ra'ayoyin akan cewa tabbas wannan hanyoyin da aka bi hanyoyi ne dai da aka bi domin a kuntata wa talakawa duk da an ce cewa an sauya fasalin takardun kudin ne ba wai saboda talakan kasar ta najeriya ba an yi ne dai saboda ta'addanci da kuma barayin gwamnati game da 'yan yahu da kuma masu buga jibin kudade amma kuma sai ga abun ya fi shafar talaka kuma kazalika ya fi ciwa talakawa tuwo a ƙwarya masu sauraro muna so kuma da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin akan halin da ƙasar ta kanta a ciki na lamarin sauya fasalin kuɗi